wannan al'amarin 'yan Najeriya da yawa suna ta yi masa fassara kala-kala wasu suna cewa siyasa ta shiga wasu suna cewa halin tsofin gwamnoni kenan wannan abin da ake cewa immunity clause ya jawo shi da dai sauran fassare-fassare da kalamai daga sassa daban-daban a zukatan 'yan najeriya kai ya ka kalle shi to ni ganin a gane cewa ana shugabanci na najeriya da mulkin najeriya wanda ya ba kowane ɗan najeriya dama ya fasar da yake so akan fahimtar sa ko akan sarransa saboda kana ganin shiga wato ba da kalmar shari'a akan fasar jama'a bai taso ba idan najeriya da yake najeriya da yanci ba da fasar da yake so akan yanarki a najeriya ko akan gwamna ko gwamna ya yi sata ko bai sata ba ko kuma kariya wannan yake yan najeriya gaba ɗaya ai mulkin najeriya ke saboda haka ne na ganin ba da matsayi sabanin so yan najeriya su ko a ra'ayinsa To yanzu wai Alhaji Salalami ya ji ne da ya samu kansa a wannan yanayi wasu na ganin cewa ai ma kai ba sabon ba ne saboda kurkukun nan da an sha shigarsa kuma akan wannan siyasa ya fi sau shurin masaki amma kuma wasu suna cewa ai wannan ya sha bamban da wanda aka saba gani kai ya kaji. wani magana shi ne kamar faɗa shi ne na sha shiga koko an kawar ne amma bambancin wancan da wannan shi ne watakila niyyar kasan dama ta hada duniya tana da farashi guda uku kowa ya kai a duniya an kai a wuri duk abinka akwai gada guda akwai baka tsallake ba ko dai gada kuɗi ko gada tsotarwa ko gada yaya to duk shugaban duniya da na samu mallake su akan so a bisu abin duniya idan sun yi sai karfi su ci ba su yi ba to sai kuma a nemi a gane su azaba idan sun ce zuciyar su cikin su yayi maganin raba su kasa kariya sai azaba da shawo din to idan wanne ya kasa faruwa to kuma sai kuma kan yaya to mafi a duniya ba wanda ya wani tarkon nan guda ku haye in aka zo kan yaya to dole a lokacin mutum kare wannan gaskiya ne saboda haka ni ya kan in ni kare ne komai zama bai dabe ni wallahi komai zama duniya bai dabe ne mun ba ai mun ni kare bai dabe ni ba to amma a sa ka kai ƴaƴanka ba sa jin komai akan matsayin dan a kan taka a kunya taka a cika ka mutunci kuma kana ganin ƴaƴanka ya wasu abin nan so wani abun ni na ganin kawai sai bai bayana hakuri cewa su yakuri uban su ya zama na Najeriya su yakuri uban su yana kasa Najeriya su yakuri abin da kowane uba yake wa ƴaƴansa wataƙila wannan uban su ya ja musu ko shi ja musu shi ne kawai bayan daga tun da yake ya ya kira shi daga Allah aka matsayi nima sai ke ba ba sa shi ne kashin nima da duniya shi ne Allah ya baka yaya shi ne kashin nima to saboda haka wannan nema da ita da sai ma a wulakanta to kaga dole kai ka damu so amma ban da kai bai da wallahi amma da magana ne yara ne kanana kuma saboda uban su yana siyasa abin ja musu kuma ra'ayin siyasa ya nan amma dai babu komai rayuwa ce ai komai ai bakaddara ce yan najeriya suna cewa ai an yi haka ne an tauna abin da ake cewa tsakuwa dan aya ta ji tsoro ita wannan tsakuwar ta tauni kuma aya ta ji tsoron to ni gaskiya magana ka kaji ko a ra'ayi na mutane a kan fassara wannan fayari gare su su san me aya suka san me tsakuwar da su su ga su na gwa za tauna wannan ya rige rufe da ba domin ba su shiga muhawara akan tarin yan najeriya akan kowane ishu wannan duk najeriya da yanci ya faɗa abin da yake kan hukuncin zai ake gani mai gani na murna ya sa abin ya same ni yanci sai murna ya ji daɗi masoyi mai bakin ciki kuma shi kuma na tashi bakin ciki abin da ka amma dai magana shine abin da yake na jama'a ne a siyasa ba za ka da mutane fassara ba to da yanci su fassara su da ka aya ko tsakuwa ko abin nan ni ba bi shamin kai ba akan maganar matsayin mutuncin mutum da irin ra'ayinsa da ko irin tsayin malicinsa kan shugabanci har ga Allah na yi abin da shi na ganin shi ne rike mana mutane in na yi kuskure na sun na yi kuskure